This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. hawan Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 15 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam din da kanin labarai. To hawa wani makami mai linzami da 'yan tawayen Yemen da ke samun goyon bayan Iran saka harba ya sauka a wani fili a tsakiyar Isra'ila da safiyar yau Lahadi. A yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lamy ya zargi shugaban Rasha da yin kuri bayan da Putin ya yi gargadin cewa barin Ukraine ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha zai jefa kungiyar kasashen NATO yaƙi da Moscow. A kudu maso yammacin Poland ruwa ya ci mutum ɗaya an kuma sauyawa dabban mutane matsuguni a tsallaken iyaka a jamhuriyar Czech. A bangaren rahotanni za ku je da ruwa ya yi tsami tsakanin jam'iyyun PDP da APC da ke hamaya da juna a jihar Kano da hukumar zaben jihar wato Kansek. Idan al'umma musu manta ba satin da ya wuce wasu jam'iyyu guda uku sun kai mu kara sun shigar da kara kotu cewa Muna kuma tafa da rahoto kan wani taron shekara-shekara da al'ummomin Afirka mazauna Turai suka gudanar a kasar Jamus. Sannan ko mu ƙara fahimtar irin yanayi na zamantakewar 'yan uwanmu a cikin Turawa yaya suke iya gudanar da rayuwarsu ba tare da hakan ya kawo musu cikas. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace lahadi yau muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu El Hikaya. inda a yau mahalarta shirin suka tattauna mahimman batutuwa da dama da suka hada da batun ambaliyar ruwa da ya ci maiduguri ta jihar birnin Najeriya da batun yadda karin kudin mai a Najeriya ya kara jefa mutane cikin halin yasu To amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani makami mai linzami da 'yan tawayen Yemen da ke samun goyon bayan Iran suka harba ya sauka a wani fili a tsakiyar Isra'ila da safiyar yau Lahadi. Lamarin da ya sa jiniyar gargaɗin harin makami ta sama ta tashi a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke yankin. Wannan dai shine tashin hankali na baya-baya da aka gani a yakin da aka kwashe kusan shekara ɗaya ana yi a Gaza. Isra'ila ta nuna alamar za ta mayar da martani. ba a dai samu rahoton hasarar rayuka ko barna ba amma kafofin yada labaran isra'ila sun yada wani bidiyo da ya nuna yadda mutane ke gudun neman mafaka a tashar jiragen saman bangarian ta kasa da kasa hukumar kula da tashar jiragen saman ta ce an koma gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba jim kaɗan bayan harin an ga wuta na ci a wani yankin karkara da ke tsakiyar isra'ila kuma kafafen yada labaran kasar sun nuna hotunan wani abu kamar tarkacen makami mai linzami da ya sauka akan wata matakala a tashar jiragen saman kasa da kasa da ke tsakiyar garin Modin. rundunar sojan isra'ila ta ce ta yi yunkurin dakila makaman mai linzami da makaman kariyarta ta sama amma ba ta da tabbacin kowannen kokarin ya cimma nasara ta ce ga dukkan alama makamin ya rabe biyu a iska amma ana ci gaba da nazari akan harin A yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Birtaniya David Lamy ya zargi shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da yin kuri. Bayan da Putin ɗin ya yi gargaɗin cewa barin Ukraine ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin dogon zango wajen kai hari a cikin Rasha zai jefa ƙungiyar ƙasashen NATO yaƙi da Moscow. takaddama a tsakanin rasha da ƙasashen yammacin duniya game da rikicin ta kai wani mataki mai zafi a makon da ya shige yayin da shugaban amurka joe biden da prime minister birtaniya keir starmer suka gana a fadar white house domin tattaunawa akan ko za a sassauta matakin takaitawa kiev izina amfani da makaman da kasashen yammacin duniya suka bata ko a'a ya cika kuri sosai dama haka yake yin abubuwansa ya yi barazanar amfani da tankokin yaƙi ya yi barazana da makamai masu linzami ya yi barazana da makaman nukiliya a cewar lami tsawon watanni kenan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ke neman izinin samun damar amfani da makamai masu linzami na storm shadow da birtaniya ta ba kasarsa da kuma na atacms wanda amurka ta bashi don kai hari a cikin rasha to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ƙarashen labaran kafin nan bari mu shiga ta daba tumbin giwa wato kano a najeriya inda wakilinmu a can mahmud ibrahim kwari ya shaida mana kai ruwa rana da ke gudana tsakanin jam'iyyun pdp da apc da ke hamayya a jihar ta kano da hukumar zaben jihar wato kenseg daga kanan ga mahmud da cikakken rahoto a yin taro da manema labarai shugaban hukumar zaben ta kano wato kanseg farfesa sanu lawal malumfashi ya ce matakin rage kuɗaɗen na da alaƙa da umarnin kotu game da wannan batu yana mai cewa jadawalin zaben ya nuna cewa daga yau asabar dinnan goma sha hudu ga watan satumba za a rufe zaben cikin gida na da 'yan takara na cikin jam'iyyu idan al'umma ba su manta ba satin da ya wuce wasu jam'iyyu guda uku sun kai mu kara sun shigar da kara kotu cewa kotu da dakatar da mu daga sayar da wannan famafai akan naira miliyan goma goma ga ciyawomi da kuma miliyan biyar biyar ga kansiloli duk da kasancewa dokar jihar kano ta zaɓe ta bamu dama mu karɓi wannan kuɗaɗe ko bata ƙayyade mana kuɗin da zamu karɓa ba amma tunda kotu ta ce ta dakatar da mu da karɓar naira miliyan goma za mu bi umarnin kotu kotu ce ta bar wasiya kuma dokar hukumar zaɓe ta mu dokar mu ta zaɓe ba ce mu ba kyauta ba yanzu ciyaman masu girma ciyamomi yan takarkaru za su biya naira miliyan tara tara miliyan goma ne suka ce ba za mu karɓa ba to yanzu mun dage mun rage naira miliyan ɗaya kansiloli za su biya naira miliyan hudu. Sai dai barista Babalawal Aliyu da ke zaman sakataren kwamitin riko na jam'iyyar PDP reshen jihar Kano na cewa. Kwarai muna da niyyar shiga zaɓe amma su kamar a hukumar zaɓe na jihar Kano ba su la'akari da 'yancin 'yan adam. A ce a halin da ake ciki a ƙasar nan a wannan yanayin a ce ka sa haraji ko ofis. na kuɗin zaɓe na takara na kansila miliyan hudu wani ai ba daidai ba ne ma suna cewa za su bi umarnin kotu ne yan su jihohin ai dubu ɗari biyar ne da ciyaman da dubu ɗari uku na na kansila saboda state electoral commission ai ba revenue generating agency ba ne saboda haka wannan magana tana kotu kuma ma in ka duba tsare-tsaren da suka yi sun ba da notice yau sun canza gobe a doka ta ce a ba da notice na wata shida sun ba da notice wata uku saboda haka magana tana kotu an yi kara mu an sa mu a cikin karar yanzu haka muna shirye-shiryen takardun mu za mu mai da martani a kotu ta soke wannan shirye-shiryen zaben da ake ana kotu za ka je kai zabe za su yi buriske da duka shari'a ta ci gaban kotu a nata bangaren jam'iyyar apc ta ce tuni ta mika suna mutanen da za su yi mata takarar kansiloli a mazaɓu 484 da kuma kujerun shugaban karamar hukuma 44 na jihar kano a cewar honorable ibrahim zakari sarina sakataren jam'iyyar apc na jihar kano idan an zo maganan biyan kuɗi ɗin, to sai mu duba mu ga yaya dokar zaɓe ta ce musamman mai constitution ɗin najeriya ya ce abinda constitution din najeriya ya ce ai shi zamu akwai hukuncin kotun koli akan wannan magana cewa dan mutum zai tsaya zaɓe ba sai ya biya ba da haka biyan haram ne akwai sauran jam'iyyu da su ma suka ga cewa wannan al'amarin zalunci ne suka je kotu mu ma muna shishirya tsarurrukan mu za mu je kotu akan ba wai maganan biyan kuɗi ba ma akwai abubuwa da yawa wayannan ma malaman zaben wanda aka zo aka ce su ne hukumar zaɓe to fiye da rabi daga cikinsu 'yan jam'iyyar nnpp ne to kaga ba za su yi mana adalci ba kenan tun da 'yan jam'iyyar siyasa ne ranar 26 ga watan gobe na oktoba ita ce ranar da hukumar zaben ta kano kansec ta ayyana za ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria An gaida Muhammad Ibrahim Kwari masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya sake sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam din da ci gaban labaran duniya. a kudu maso yammacin poland ruwa ya ci mutum daya an kuma sauyawa dabban mutane matsugunni a tsallaken iyaka a jamhuriyar czech yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya ke ci gaba da sauka a tsakiyar nahiyar turai a yau lahadi lamarin da ya haddasa ambaliyar ruwa a wurare da yawa Haka zalika wani jami'in kwana-kwana da ke kokarin aiki a wani wurin da ambaliyar ruwa ta auku a jihar lowa Austria ya mutu a cewar mataimakin shugaban ƙasar Austria Warner Kogla a yau Lahadi a shafin X yayin da hukumomi suka ayyana lardin da ke kewaye da Vienna wanda ya hada iyaka da jamhuriyar Czech da Slovakia a matsayin inda iftila'in ya fi muni. koguna sun balle kama daga kasar poland zuwa romania inda aka gano gawarwakin mutane hudu a jiya asabar bayan da aka shafa kwanaki ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya wasu sassan jamhuriyar czech da poland sun fuskanci ambaliyar ruwa mafi muni da aka gani cikin kusan shekaru talatin Masu aikin sa kai sun garzaya zuwa yankunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a Myanmar a yau Lahadi, yayin da adadin mutanen da suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar yagi ya ninka fiye da sau biyu, kuma wasu yankuna masu nisa sun ba da rahoton samun karuwar adadin mace-mace da waɗanda suka ɓace. ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa sun kashe kusan mutane 350 a ƙasashen myanmar vietnam laos da thailand sakamakon mahaukaciyar guguwar ta yagi wacce ta sauka yankin a ƙarshen makon jiya a cewar alkalaman da hukumomi suka fadda. wani mutum ya shaidawa a kamfanin dillancin labaran afp yadda ya yi kokarin ceto mutane da igiya yayin da ruwan da ya kai tsayin mita hudu ya mamaye garin kalo da ke jihar shan a ranar goma ga watan nan na satumba ya faɗi cewa igiyar ruwan na da ƙarfi sosai kuma har ma wasu gine-gine sun lalace inda ya bayyana cewa ruwa ya janye kujeru da sauran tarkacen cikin gidaje ya kai su kan titina. Wasu bakin haure su takwas sun mutu a safiyar yau Lahadi a lokacin da jirgin ruwan su dauke da mutane da yawa ya kife yayin da suke kokarin tsallaka yankin ruwan da ya raba kudancin Ingila da arewacin Faransa a cewar hukumomi. Ƙasa da makonni biyu bayan aukuwar bala'i mafi muni da aka gani a wannan shekarar. Gwamnatocin Faransa da na Birtaniya sun kwashe shekaru suna ƙoƙarin hana kwararowar bakin haure waɗanda ke biyan masu safarar mutane dubban kuɗin euro a kan kowane fasinja don a kai su Ingila daga Faransa a cikin ƙananan jiragen ruwa. Wata majiyar 'yan sanda ta shaidawa a kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa hatsarin ya auku ne jim kaɗan bayan da jirgin ya kama hanya. Hukumomin kula da harkokin tekun ƙasar sun faɗa a jiya Asabar cewa bakin hauran sun sha yunkurin yin irin wannan tafiyar mai tattare da hadari a cikin kananan jiragen ruwa a 'yan kwanakin nan inda aka ceto mutane 200 a cikin sa'o'i 24 a ranakun juma'a da asabar kadai. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu sai birnin Bonn na kasar Jamus inda wakilinmu a can rama ta Garba ta aiko mana da rahoto kan babban taron shekara-shekara da al'ummar musulmi 'yan Afirka suka gudanar a kasar kamar da yadda za ku ji. A ƙarshen wannan makon ne ƙungiyar Afirkan Umma Turai reshen Jamus ta buɗe taronta da ta saba gudanarwa a duk shekara. Sai dai taron na bana ya matuƙar jan hankalin 'yan Afirka mazauna ƙasashen Turai inda ɗaruruwan musulmai daga sassa daban-daban suka halarci taron da ya samu gayyatar fitattun malaman Najeriya Sheikh Muhammad Aminu Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa na Jami'ar Bayero a Kano. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Mun samu gayyata daga 'yan uwa da abokan arziki. Sheikh Aminu Daurawa kenan inda ya ce sun samu tarba ta musamman daga sauran malama da ma al'ummar musulmi da suka fito daga kasashen Afirka daban-daban. harkar zamantakewa da iyali da tarbiyyar yara da kuma shi kansa zumunta da haɗin kai domin wanda ya samu ya taimaka wa wani sannan ko mu ƙara fahimtar irin yanayi na zamantakewar 'yan uwanmu a cikin turawa yaya suke iya gudanar da rayuwarsu ba tare da hakan ya kawo musu cikas a cikin wasu yanayi nasu na zamantakewa da al'adunsu da suke da shi waɗanda suka zo da shi. Taron da za a shafa kwanaki uku ana yinsa kuma an soma shi ne a birnin Oberhausen kuma kamar yadda abokin tafiyan shek daura farfesa mansur isa yalwa ya faɗi suna tafa da tsaraba da za ta amfani al'umma jigon wannan taro a wannan shekara shine tattauna matsalolin da suka shafi iyali da zamantakewa da kuma kyautata tarbiyya tsakanin iyalai da yara da kuma kyautata alakar zamantakewa tsakanin su waɗannan al'umman musulmi. Jama'a da dama dai sun halarci wannan taron. Gaskiya mun koyi ababai da yawa ciki tunasar wanda sun ka yi sun ka bari mun ka zo cikin hakkullan mu shine zamantakewan da muke yi da iyali garin ga. ni haruna salisu cizo na amfana darasin da na dauka shine yadda malamai suka bayani akan eh, rayuwar zaman aure so ba zai yi fa a ce matarka da ka ɗauko ta daga afirka ka kawo ta nan turai ba so fa ba zai taɓa yiwa ka ce wai irin abincin da kake bata afirka idan ka zo nan shine za ka bata shakka babu tsaman dangantaka tsakanin ma'aurata na ɗaya daga cikin matsalolin da aka jima ana ƙoƙarin ganin an shawo kansa a tsakanin 'yan afirka kuma tuni wasu mata da suka halarci taron su ma suka ce sun ɗauki darasi babba a wa'azin farko da shek daurawa yi. A duka wa juna bayan da irin mazaje suke yawan kuka da matayensu ba a kan kansa kawai suka sani tallafi da ake bayarwa wa yara da ya kamata a ce matan suna irin tausaya wa mazajensu amma su kawai kudin ne. Malam ya zo ya yi muna wa'adi mun yi murna sosai sosai sosai. ko da yake ba duka damu ya mu doki ba amma wasu dai mun samu wasu mun ci amfanin wajin nan malaman sun ci gaba da jaddada mahimmancin buɗe kofa ga kowa da kowa duk wanda yake sha'awa zai iya halarta ko musulmi ko wanda ba musulmi ba kuma da irin wannan alhamdulillah akan samu kyakkyawan alaka da kuma wato wani lokaci ma har a samu wani ma ya iya gamsuwa da musulunci kuma ya iya karbar musulunci ramata garba baba muryar amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. An gaida Ramatu Garba da wannan rahoto kada da a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai a biyo mu zuwa dandalin 'yan jarida tare da nasiru adamu el hikaya. Malamai barkanmu da dawowa dandalin 'yan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Muna tare da Saminu Sani Azare na gidan rediyo da talabijin na libati da ke na Abuja da kuma Al Mustapha Haji Sufi shahararren mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum musamman ma a yanar gizo. Za mu taɓo abubuwa guda uku da suka haɗa da ambaliyar ruwa da ta faru a Maiduguri babban birnin jihar Borno sai kuma mu duba wayar gari da aka yi da ƙarin farashin man fetur mai yawan gaske. Kazalika za mu duba kuma dambarwar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya ko jami'an 'yan 'yan sanda da shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Joe Ajero Saminu Sani ya zare bari mu fara da kai mu duba wannan lamari na ibtila'in ambaliyar ruwa. Mataimakin shugaban kasa lokacin da ya je duba wannan ambaliya ya ce fiye da shekaru talatin ba a samu irin wannan ba a Borno an samu asara mai yawan gaske kuma kusan duk shekarar da aka samu ruwa mai yawa ana samun irin wannan. Shin hukumomi ne ba sa ƙoƙarin faɗakarwa da ɗaukar matakai ko kuma ibtila'in ne wato ƙaddara ce daga Ubangiji take faruwa. sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un a wannan ambaliyar ruwa da ta faru a garin maiduguri mummunan al'amari ne da kusan masana suka bayyana cewa kusan shekaru talatin da suka gabata ba a fuskanci irin wannan a garin na maiduguri ba wannan kuma ya faru ne kamar yadda rahotannin su hukumomin gwamnatin jihar borno din suka tabbatar da cewar sakaci da aka samu ne ta madatsar ruwa ta alau ita ce ta haifar da wannan matsalar ambaliyar ruwa din wadda kawo yanzu duk da yake dai ruwan ba wai ya janye ba ne ballantana a iya tabbatar da ƙididdigar asarar rayuka da kuma dukiyoyi amma dai kawo yanzu dai an tabbatar da cewa mutane talatin sun rasa rayukansu a kusan mutum sama da miliyan biyu ne da suke a tagayyare to magana ta gaskiya shine shi shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya tsaya binciken kwakwab a tabbatar da zargin da ita gwamnatin jihar barna take cewa akwai hannun ita ma'aikatar ruwa ta tarayya in har ta tabbata haka ne to lallai dole ne a hukunta wato duka jami'an gwamnati da ke da hannu kada a siyasantar da batu duk da yake ana ganin abu inda ya shafi na arewa to ba a fiye tsayawa a mai da hankali a kansa ba kuma yan arewa din ba wai damuwa suka a tabbatar da cewar an gudanar da binciken irin waɗannan abubuwa din domin a tabbatar da mai laifi a hukunta shi ba saboda su kansu al'ummar arewa din ba su muhimmantar da kansu fiye da ake tsammani ba ballantana wasu na wasu bangarori ko kuma ita gwamnati gwamnati din ta tsaya ta iya ɗaukan matakan da ya dace in har da gaske al'ummar arewa suke yi ya kamata lallai su tsayin daka wajen ganin cewa lallai an yi binciken wannan al'amari an tabbatar da ko akwai hannun jami'an ma'aikatar ruwa ta tarayya ko kuma babu almustapha haji sufi ba jihar borno ce kawai ke fuskantar irin wannan ba a baya an samu irin wannan a gombe ma an samu irin wannan al'amari a hadeja kai jihohi da dama sun fuskanci irin wannan ambaliyar ruwa irin wannan matsalar takan kawo har ma kwalara wato wannan cutar amai da gudawa da sauransu yaya mutane suna jin irin kiraye-kiraye da ake musu kuwa musamman wajen kada a rika gine-gine a hanyoyin ruwa da sauransu ambaliyar ruwa da ya faru a sassa daban-daban musamman kuma wanda ya fi dauke hankalin ƙasa da ma kasashen duniya kamar na shi jihar borno kuma a jihar bauchi ma kamar hukuma ta daya wanda take tantance matsalar afkuwan ambaliyar ruwa hukumar nema ta tabbatar da cewa ma a kwanakin baya baya musamman sati biyu da suka gabata babu kamar ma jihar Bauchi a jihar Bauchi ma kamar karamar hukumar Gamawa yankin su Itas wanda manya-manyan gadoji nan ma haka ta ci ta tattashi mutane daga ƙauyukan su irin ƙauyuka irin su yankin Udubo irin su yankin Raga irin su yankin Zindiwa wanda da dama su mutanen wakenan gurare sai da aka canja musu guraren zama sannan kuma kamar jihar Kano da jihar Jigawa an yi shi shi irin wannan al'amari na ambaliyar ruwa a kulle min masana sukan fito su ce za a yi ruwa kaza alƙaliman da suke bayarwa da yake al'umma mu kuma da daman mu mun ɗauki wani abin kamar wani tatsuniya ne akwai ilimin da Allah ya sanar da wani wanda wani bai san shi ba dan haka muna ɗaukan wannan maganganu nasu da ilimin su da tasiri shugabannin mu su hanzarta suna ɗaukan mataki na gaggawa kamar yadda kasashen duniya suke yi yayin da aka faɗi irin alƙalima za a yi ambaliyar ruwa ko za a yi wani wutar daji za ga shugabannin suna ɗaukan abin da mahimmanci kuma abin na faruwa rayuwa mu nan kasar ko in kula yanzu a misali ma gwanda ma Maidugurin da yake Allah sa shi da ma mataimakin shugaban kasa dan jihar ne kuma yayi gwamna a jihar yayi sanata a wajen shine babu shiri yazo zo shi ma ya afka a cikin ambaliyar ga ruwa har cikin fada malam ruwa ya kai kugun mutane da dama wasu ya ci su wasu ya duke su ba a san ranar mai da ita ba to da haka ni kira da babban murya shine duk lokacin da aka ji hukumomi sun sanar da irin alkalima za a samu ruwa mai karfi tun kafin shigowar damuwar tunda suna da na'urorin hangen nesansu da Allah ya sanar da su to ya kamata hukumomi su ɗauki mataki gwamnoni su ɗauki matakai a matakin jihohinsu abin da ya fi karfin su su haɗu da mai girma shugaban ƙasa su tattauna domin samar wa ƙasar maslaha yanzu wannan ambaliyar ruwa sai an shekara sama da talatin wasu basu mai da abin da suka rasa ba. To bari mu koma kan wannan lamari na wayar gari da aka yi aka ƙara farashin man fetur inda ya koma yanzu kusan lita a gwamnatance ma naira ɗari takwas ɗaya da casa'in da bakwai yayin da wasu gidajen mai masu zaman kansu kan sayar wajajen naira ɗari tara da hamsin a nan abuja abuja wasu garuruwan ma ina jin ya fi haka kwarai da gaske saminu sani azare wannan lamari na man fetur fa ya zama kamar wani abu ne da yake nema ya gagari kundila a najeriya batun kamfanin mai na kasar ta nnpc ya kara farashin litar mai zuwa 855 da kuma da bakwai a kowace lita saɓani yadda a lokutan baya kamfanin ke sayar da mai a naira sha 617 wannan na zuwa ne ne kwanaki kaɗan bayan da kamfanin ya bayyana cewa lalle na fuskantar matsalolin kuɗi na yasa su kansu ma gidajen mai na 'yan kasuwa masu zaman kansu suka ƙara farashin litar mai su daga tsakanin naira ɗari tara da talatin zuwa dubu ɗaya da ɗari biyu a kan kowace lita wannan ya haifar da tashin kuɗaɗen sifiri na zirga-zirga wanda kusan ya kai akalla kashi hamsin cikin ɗari da ya tashi a wannan zai ƙara zafafa tsadar rayuwa wadda aka dade ana ciki a tarayyar najeriya musamman ma dai daga hawan mulkin shugaban kasa bola ahmad tinubu bayan da aka kara farashin litar mai ko kuma lokacin da shugaban kasa din ya janye aniyar gwamnatin tarayya na cire tallafin man fetur musamman da irin zanga-zangar da aka yi ta tsadar rayuwa a watan agusta wadda ko shakka babu ana ganin bayan lafawar zanga-zangar nan tamkar gwamnatin tarayya za ta ɗauki wato wasu matakai na tattalin arziki wadda zai sa al'ummar najeriya su dan samu saukin wannan matsalar tattalin arziki da suke ciki to masharanta dai na ganin cewa wannan koma baya ne babba musamman dai an aka yi la'akari da yadda su al'ummar yankin kudu maso yammacin najeriya suke tutiya suke hura hanci cewa su ne gwanayen sanin tattalin arzikin a ƙasa sabanin in muka kalli gwamnatin baya ta shugaban ƙasa muhammadu buhari wadda za ka ga cewa lallai akwai bambanci kwarai da gaske wannan ne ya nuna cewa lallai shugaban kasa bola ahmad tinubu da sauran na a kaba a gwamnatinsa wajen fito da manufofi nagartattun manufofi na tattalin arziki gaskiya tattalin arzikin najeriya yana durƙushewa akwai buƙatar lallai shugaban kasa bola ahmad tinubu ya garan bawul ga makarabansa a samu zakakuran masana tattalin arziki da za su ba da shawarar kwarai domin inganta tattalin arzikin ƙasa. al mustapha ji sufi kaji irin alkaluman da shi saminu ya kawo kawo shin akwai wata mafita mutane suna da fata da nan gaba watakila abubuwa wato abun nan da ake cewa bayan dai tsanani akwai sauki zai iya samun 'yan najeriya to alhamdulillah kamar yadda shi dan uwana ya faɗa matsalar man fetur a ƙasan nan mun sha faɗa za mu sake faɗa ba dan kuma mun iya ba kowa ya sani a duk lokacin da aka ce za a taɓa jikin man fetur to komi a ƙasar nan sai ya tashi sabila da kamar rayuwar ɗan adam ne dole jikin ɗan adam baya iya yin sarrafa kansa sai tare da ruwa sai tare da jini to man fetur kuma ya zama shi ma jikin ɗan adam rayuwar ɗan adam musamman ɗan adam ɗan Najeriya wannan matsala da ake ciki ta tsadar man fetur da yanda gwamnati ta ita tausaya wa al'umma take nuna kamar noken su 'yan kasuwa ne wannan ba haka bane a ƙasar mu ake tono shi a ƙasar mu ake haƙo shi me zai sa ba za mu ci gajiyar kowannan bane babu wata ƙasa a duniya da ba ta taimakon talakanta gaskiyar magana ta nan kan gwamnati tana da babban kuskure a bangaren man fetur ta gaza ta gaza har ma gwanda gwamnatocin da suka gabata sabila da duk lokacin da aka ce za a ƙara man fetur in aka yi zanga-zanga akan samu maslaha suka rage amma shi wannan daga hawansa ya ƙara al'umma suka faɗa cikin damuwa wata ɗaya biyu baya wajen suka yi zanga-zanga duk da haka wannan bai dame shi ba yanzu ya sake mayar da shi naira ɗari takwas da ko kace ɗari tara. malamin mu rufe da wannan lamari na takaddama tsakanin shugaban kungiyar kwadugo comrade joe ajero da gwamnatin najeriya inda tun farko rundunar 'yan sanda ta gayyaci shi shugaban kwadugon inda ake zarginsa da mara baya ga ta'addanci ko ma cin amanar ƙasa ya je gayyata ta farko amma ta biyu da sashin bincike na musamman na sirri ya masa bai samu ya je ba inda jami'an da suka kama shi suka tsare shi na tsawon wuni guda kafin a sako shi kungiyar kwadugo kuma na zargin cewa wannan al'amari na neman rufe bakin kungiyar ne saminu haka ne rufe bakin kungiyar ake so a yi ko dai ita ma kungiyar tana da nata laifi wato in an bi ta barawo a bi ta na bi sawu a wasu na ganin cewa wannan tamkar cin fuska ne ko kuma neman tursasa ita kungiyar kwadago din ne da gwamnatin tarayya ta yi a wasu kuma suna ganin cewa to ai babu da ya karfin doka in har ana zargin mu dan kasa da aikata wasu ayyuka ba daidai ba na cin amanar kasa ko kuma na daukar nayin ayyukan ta'addanci to ya kamata a ai ita kungiyar kwadago dago din ta bar shi jo a jore din a bincike shi in yana da laifi a gurfan da shi a gaban kuliya almustapha ji sufi duba mana wannan lamari na kungiyar kwadago kusan kaga yanzu kamar an matsa me ta nema daga maganar man fetur tunda lamarin ma ya koma hannun yan kasuwa kamar ba ta da hannu sosai sai dai ka maganar karin albashi inda mafi karanci albashi kwanaki ta samu aka ce an kara zuwa naira dubu saba'in duk da har yanzu dai ba fara biyan wannan karin ba a sani mulkin siyasa muke ba mulkin soja ba kai ko kasashen da suke mulkin soja al'umman su sukan iya faɗar ra'ayin bakin su in sun faɗa ba a yi ba sukan yi zanga zanga su ko mafi yawanci matsalan kungiyoyin yan kwadago da talaka yake zargin su shine ana zargin su da kwangaba kan baya a cikin su akwai marasa gaskiya a cikin su akwai wanda suka ɗauki wannan ɗabi'a ta cin hacin da rashawa su zo gaban jama'a suna suna tare da jama'a su koma kuma su karbi kasan su babban al'amari anan shine duk lokacin da mutum yake so ya faɗi gaskiya to sai ya tabbatar da cewa fa shi ma babu gunu a gindin sa babu yanda za a baka kuɗi ka zo ka faɗi gaskiya da haka kama shugaban kungiyar kwadago da aka yi wannan shi ya nuna kamar yana da cikin mutane masu ɗan kwatanta gaskiya malamai mun gode kwarai da gaske almustafa sufi da saminu sani azare in allah ya kai mu wani karan za mu sake dawowa da yardar allah cikin wannan shiri na dandalin yan jarida na muryar amurka a madadin muryar amurka da ke ɗaukar nauyin wannan shiri naku nasiru adamu kaya da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum sukuti ba su ta ɗan jarida To baki daya da haka muka zo ga karshen shirin namu na yanzu sai idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai fiona nandudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe rufe muku sallama daga nan washington dc sai zan jima da daddare idan allah ya kai mu ma'assalam